gidan mijinta alkhairi ne an gwada ta sautari macen soja ba illa ba Lafiya malam? Lafiya kenan dama kawai na ganki ne kaman wata wanda na sani wata kaman kawar kanwata shi yasa na zo mu muke magana kuma sai na gaba ita bace sorry da Allah. Are you sure? I'm sure. Okay. Zo mana ka faɗa min gaskiya. Tun da na gan kana ta kallo. In zan kalle ka sai ka kaura kai. Kusan haka ne gaskiya. tun zu da kika zo na zo na zo na ga kina jira ka maki abu gaskiya na ganki ne ga kin min gaskiya to na so miki magana amma ina jin tsoro dai da sauransu hakan nan tsoro kuma to ina tsoro ga da nufin kuma amma dai daga ban san ma lokacin da na zo nan ba gaskiya ni dai kowa na ga kaina ina nan wasu na maryam ni yar taraba ce aiki ne kawo ni nan garin kai kuma fa Suna na abbas galadima dan garin nan ne kuma ni manajan kamfanin aym ne a wannan garin nice to meet you ina fatan korafi na ya karbu na gode da ka gaya min gaskiya amma bai kamata mu yi magana a nan ba sai dai ka zo ka same ni a gida mu yi magana haka ne amma sai dai wallahi gaskiya ni ba zan iya shiga barak ba don gaskiya in na ga bakin gidin barikin sojoji ma wallahi rikicewa nake tsoron bariki kake yi kuma kai da kake son soja ai bai kamata ka ji tsoro ba Me ke dan koma baya ni dai gaskiya ki taimaka ki bani contact ɗinki ko in kira ki watakila nan gaba mu haɗu a wani wuri. Kin ga wancan yayana ne kuma na gashi tare da wata kuma na tabbatar da soyayya suke yi to me ne ga kin kashi da soja wani abu ne ko haramun ne kai gaskiya ni bana son macen soja kawo wayanka baka nan ba ta so ka kira ni ko anan ma za mu iya haɗuwa Rayuwar macen soja gidan mijinta alkhairi ne an gwada ta sautari macen soja ba illa ba. Aisha ta Islamiyyar mu? Eh na gane ta wannan kawan mu. To satin da ne aurenta. Dan Allah kuma Allah ya kai mu kisa wani DJ ya kamata mu dauko mata? Gaskiya za mu dauko mata DJ ba fushi dan duk gare Jas ana ji da shi na jin labarin sa. To shi ya kamata mu dauko. Me keke ga kudin ka? Mu je kawata. cikin naki? Alhamdulillah. Ya kike ji ƙarfin cikin naki? Ito eh gaskiya alhamdulillah na da sauki amma kuma dai har yanzu gaskiya kasan mara na ne ke nan da. Um, magungunan da na baki sun rage ni kuma kin kama shan yasu duka. Na shanye su. Ki san dole da ne abu na operation dole ne ba lokaci ciki za ki je komai naki ya zama daidai ba sai dai a hankali amma da fatan dai baki wasu da ruwan zafi dai kina sha sosai ko sosai ina sha sosai ina ƙara lafiya yanzu dai ba oh, babu sani masu magunguna wanda za ki je Salma. Lafiya ƙarar wallahi jama'a alhamdulillah. A haba da ba da ƙara so ba. A masha Allah masha Allah To ba matsala. Ki dan samu waje dan Allah ki dan jira ni. Ina dan ganin patient ne a office ina. Ina so na tuka ka shigo ko? To shi kenan. na gode. Ni da ki dan yi hakuri. <laughs> ki shiga da wannan a baki su ga suna kala hudu Allah da ki sha wannan insha Allah za sha magani ka ai wasa ne da magani insha Allah ba bu dokan magani lafiya sosai ya salma ikon Allah. Zura kina kin kamun ziyara har asibiti. Da fatan dai lafiya dai ko? Zura kina. Ina fi lafiya, mijina ne fa zai ƙara haure. What? Kishiya? Kishiya fa kika ce fa? Wallahi ku zura. Na ga na ce bari in zo in same ki na san ki kadai ce zaki share min hawaye. Taɓe jan, Ke ko Salma ta yaya zaki ba mijinki fuska ya rena ki har ya samu damar kawo miki maganin wata kishiya. Wallahi ki yadda. Sam sake ki yadda da wannan magana. Duk wata tafiya zan yi ai bara in gaya namiji zuma ne sai da wuta kina ganin abbas kugiyan wake ya sha ya isa ya zo min maganin wata kishiya ina da isa ba wallahi saboda haka sannan daga masa hankali zaki masa yaji idan ya ga babu sarki sai Allah shi da kansa zai su kai cin ya fasa na gode kawai da haka da zo don na san ba za ki bani shawara ba. Abbas, tsaya mana. Ina son magana. Ina jinki. kudin abinci na ne suka ƙare. Don haka ina buƙatar su kuɗi daga gurinka. Ba ga abinci a sto ba? Kina jin wa ki shiga mana ki ɗebo ki dafa ko? Kamar yaya kenan? Ai kai ma kanka ka san cewa tsarin gidan nan ne ba na dafa abinci a gidan nan. Kowa duk abin da yake so yake fitar da tsoron ya siya ya samu ya ci. Saboda lalacewa ba? To bari in faɗa miki ci. Ba ni wani kuɗin da zan baki je restaurant ko ki je wani hotel ki so abinci ki ci idan kina jin yunwa kaso ki shiga ki ɗebo ki dafa baka isa ba baka isa ba abas kai kaɗan tunda haƙƙin ciyowa ta yana kanka dole ne ka bani kuɗi idan yi abin da raina yake so na ci bayan da wata magana da zan faɗa miki shi yadda na faɗa miki yanzu kin ga tafiya ta abas abas kana jin ina maka magana kana tafiya ko ka je ai zaka ga ka same ni a cikin gidan wallahi zaka ga ka same ne ba cikin ranka ko ma me kake nufi maza ka da ka same ni wallahi duk abin da kake ci da shi wallahi ne ma ina ci da shi kai ji wallahi ma